yankin gwaranyo yana a gabacin sokoto yankin da ya jima yana fama da matsalolin 'yan bindiga a kwanan nan ma 'yan bindiga sun hallaka mutane da dama a garuruwan giyawa sabon garin dole boye kai da sauran garuruwan na gwaranyo abin da har zuka matasan yankunan ɗaukar matakan kare garuruwansu daga barazanar ta 'yan bindiga kantoman karamar hukumar kabiru shehu ya tabbatar da cewa tura ta fara kaiwa bango ga yadda 'yan bindigar ke haddabar jama'ar yankunan tsakaninmu da daba barayin nan babu kilomita guda tsakaninmu da su ƙasa in za a taka a tahi tahiyar minti talatin a isko inda suke yau din nan al'ummar gari giyawa da sauran garuruwa sun husata sun tahi haccan sun isko su an yi ɗauki ba daɗi nan an kashe mana mutum biyu cikin garin giyawa an raunata wasu nan garin nasara da su ma an kashe musu mutum biyu su ma waɗannan miyagun mutane su ma an samu sa'a an kashe wasu daga cikinsu wanda ba mu da tabbacin abin da aka kashe musu. Gwamnan Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto a wata ziyarar jaje da ya kai wa jama'ar yankunan akan ta'addancin da suke fuskanta ya ce suna ɗaukar matakai na magance matsalolin har ya ba su tallafin kayayyaki domin rage raɗaɗin wahalhalun da suka shiga. A gefen gwamnati ma'anin muna iyakacin ƙoƙarin kuma da yadda Ubangiji tare da haɗin gwiwa na jami'an tsaro insha Allah ba daɗewa ba za mu kai ƙarshen wannan ta'addanci. A yayin da al'ummomin ƙaramar hukumar mulkin Gwaranyo suka soma yin kukan kura domin tunkara 'yan bindiga. Su kuma al'ummomin ƙaramar hukumar mulkin Wurno duk a gabacin Sokoto a iya cewa tsugunne ba ta ƙare musu ba domin ko bayan hare-haren da suka fuskanta a kwanakin baya. Lahadin wannan mako ma sun ɗauki bakuncin 'yan bindiga. Suna Shehu Abubakar, yi Zaki, abin da yake faruwa bayan sallar isha kawai sai muka ji halibi. muka ji halbi kuma halbin cikin hili inda muke kasuwanci sai muka haɗa cikin shago muka laɓe suna ta harbe harbe suna harbe mutane ko da sun ka to sun kalli ƙasa sun ka gani da ni wani yaro wallahi ya ga suka zafi bindiga ya kama ya harbe ni sau ɗaya arba'in sau biyu a su hudu ni ga ƙawa na duk ƙawa na ƙawa da harbi biyar aka ƙawa ta ƙawa ta za ka ciwo ya mai yawa ga ya ce wanga mun kashe shi sai ya to ga wanga yaro ya ce shi ma wannan za mu kashe shi shege kafuri shi ma ya sabin ga harbe ga garba kakirci shi ma a fetaito waje. Shehu Abubakar Baraya Zaki ɗaya ne daga cikin mutane biyar da ke karɓar magani a asibiti sanadiyar harbin da 'yan bindiga suka yi musu lokacin da mutane hudu suka riga mu gidan gaskiya. Kantoma karamar hukumar mulkin ta Wurno Kabiru Hali ya ce tuni an yi jana'izar mutane hudu da suka riga mu gidan gaskiya. Kika barayi sun shiga karamar hukuma ta cikin ƙauyen barayar Zaki. sun kashe mutum hudu sannan sun jikata mutum biyar kuma sun kuma wani bangare sun halbi namiji guda a nasarawa duk da cikin karamar hukumar mulki ta da taurino kuma mun je bara zaki tare da sojoji da 'yan sanda da vigilante group mun yi zana iza mutum hudu duk waɗannan matsalolin suna faruwa ne lokacin da gwamnatin tarayyar najeriya da ma gwamnatocin jihohi ke cewa suna ɗaukar matakan magance ayyukan 'yan bindigar duk da yake har yanzu jama'ar garuruwa da dama ba su gani a ƙasa ba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya